إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wanda lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san labarun duniya da dumi su mu koyi harshen farisanci sannan kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da zamu gabatar muku a zango na farko na shirin namu na rana yanzu ga shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata biyu ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda daidai da 23 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan afrilun shekara ta 1917 ban kwashe tsawon shekaru uku ana gwabza yakin duniya na daya amurka ta haɗa kai da kasashen faransa da ingila domin murkushe kasar jamus kafin shiga cikin yakin gadan-gadan dai amurka ta buƙaci kasashen faransa da ingila da su rattaba hannu akan yarjejeniyar kawancen yaƙi su da ita bayan da suka rataba hannu akan yarjejeniyar majalisun wakilai da na dattijai na amurka suka amince da wannan yarjejeniya a ranar shida ga watan afrilun shekara ta goma sha bakwai shugaban kasar amurka na lokacin woodrow wilson ya bayar da umarnin fara kaddamar da hare-hare akan jamus shigar amurka a cikin wannan yaki ya karfafa gwiwar kasashen kawance wanda kuma hakan ne ya yi babban tasiri wajen tilastawa jamus ta mi ƙauya. masu wurare ko kun san cewa shekaru 219 da suka gabata a ranar irin ta yau biyu ga watan afrilun shekarar ta alif 1805 aka haifi hans christian anderson fitaccen marubuci na labarin tatsuniyoyi na kananan yara a kasar denmark hans christian ya tashi a birnin copenhagen inda ya yi rubutu na littafai na wasan kwaikwayo da kuma tatsuniyoyi inda kuma yake gabatar da wasa a manyan dandamaloli domin bar da dariya musamman ga kananan yara da kuma sanya su nishaɗi ya rubuta littattafai masu tarin yawa na wasan kwaikwayo wanda daga bisani kuma aka mayar da su fina-finan wasan kwaikwayo na ban dariya a kasar denmark da ma wasu kasashen nahiyar turai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 ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta bukaci taron gaggawa na kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya dangane da hare-haren kasar isra'ila kan ofishin jakadancin ta a syria kawancin amurka da burtaniya sun kai sabbin hare-hare kan wasu wurare a cikin kasar yemen dakarun kungiyar dakarun hezbollah sun kai hare-hare kan sansanin sojojin kasar isra'ila a arewacin palestino da aka mamaye yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakiyar jaka da jimhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ya gudanar da taron gaggawa dangane da hare-haren ta'addanci wa'anda jiragen yakin hamsin kasar isra'ila suka kai akan karamin ofishin jakadancin kasar da ke birnin damascus babban birnin kasar syria wanda ya kai ga shahadar manya-manyan jami'an dakarun irgc wa'anda suke cikin wurin kamfanin dilancin labaran irna na kasar iran ya nakalto zahra irshadi tana bayyana haka a cikin wata wasiƙa da ta rubuta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin rashin tsaro na yanzu jami'ar dimalmasiyar ta kara da cewa hare-haren na jiya litinin a kan karamin ofishin jakadancin iran a birnin damascus ya rusa ginin ofishin mai hawa shida ya kuma kai ga shahadar janar muhammad riza zahidi da kuma janar muhammad hadi hajj rahimi da kuma wasu mutane biyar tare da su ta ce hare-haren sun saba wa dokokin kasa da kasa kan diplomasiya da kuma ma'aikatan diplomasiya wanda suka hada da dokar diplomasiya ta vienna ta shekara 1961 da ta shekara 1963 da kuma wata dangane da wannan na shekara ta 1973 irshadi ta kammala da cewa ta buƙaci kwamitin tsaron ya yi tir da hamshi ƙasar isra'ila kan keta wa'annan dokoki a lokacin da akwai yiwuwan yakin da ta kunna a yankin yana iya yaduwa sannan ta kammala da cewa iran tana da haƙƙin mai da martani a duk lokaci da ta ga ya dace da kuma wurin da ya dace jiragen yakin kawancin amurka da birtaniya a tekun maliya sun kai sabbin hare-hare a yankin attahaita na lardin hudaida da ke yammacin kasar yemen a safiyar yau talata kamfanin dillancin labaran irla na kasar iran ya bayyana cewa har yanzu ba a bayyana irin asarorin da hare-haren suka jawo ba kasashen amurka da birtaniya dai sun samar da kawance na wasu kasashe a cikin tekun maliya don abin da suka kira dawo da zaman lafiya a mashigar ruwa ta babul mandab na kasar yemen ga jiragen ruwan hamci kasar isra'ila kafin hare-haren na safiyar yau talata dai sojojin kasar yemen sun cilla makamai masu linzami kan wasu jiragen ruwa wa'anda suke wucewa ta mashigar ruwan kuma suke nufin hamci kasar isra'ila gwamnatin kasar yemen da ya tashi alwashin ci gaba da hana dukkanin jiragen ruwa na harmi kasar isra'ila ko kuma wa'anda suke nufin haramcaccen kasar har zuwa lokacin da sojojin haramcin kasar isra'ila suka daina kai hare-hare a kan mutanen gaza tun ranar bakwai ga watan oktoba shekarar da ta gabata ce dai sojojin haramcin kasar isra'ila ta sama da ƙasa da kuma ruwa suka fara ruwan bama-bamai kan zirin gaza inda ya zuwa yanzu falasɗinawa fararen hula a mafi yansu mata da yara dubu talatin da uku sannan sun jikata wasu kimani dubu saba'in da shida masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mayakan kungiyar hezbollah na kasar lebanon sun kai hare-hare kan sansanin sojojin hamdu kasar isra'ila a arewacin kasar falastino da aka mamaye a jiya litinin kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya nakalto wani bayanin da kungiyar ta fitar a jiya litinin inda a cikinsa ta ce ta yi amfani da makaman artillery sannan ta yi lukudin wuta da su a kan sansanin sojojin hamshe kasar isra'ila da ke limon a arewacin garin jalil a arewacin kasar Falasinu da aka mamaye ƙungiyar dai ta shiga yaƙi da sojojin hamshe kasar isra'ila ne ta cin watan oktoban da ya gabata saboda tallafawa falasɗinawa wanda suka shiga fafatawa da sojojin yahudawan sayoni a ranar bakwai ga watan oktoba kuma ta kara da cewa za ta ci gaba da kai hare-hare kan sojoji sojojin kasar isra'ila a matsugunansu da ke arewacin falasɗinu da aka mamaye har zuwa lokacin da za su kawo ƙarshen yaƙi a gaza dubban ɗaruruwan yahudawa 'yan share wuri zauna da suke arewacin ƙasar falasɗinu da aka mamaye da sun cewa. yankin tun lokacin da kungiyar ta fara musayar wuta da sojojin amurka isra'ila a arewacin falasdinu da aka mamaye da kuma kudancin kasar lebanon kasashen duniya sun ci gaba da yin tir da hamci kasar isra'ila saboda hare-haren da ta kai kan karamin ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin damascus babban birnin kasar syria a jiya da yamma kamfanin dillacin labaran iran pars ya bayyana cewa gwamnatocin kasashen rasha pakistan oman haɗaɗɗen daular larabawa da kuma qatar duk sun yi allah wadai da hare-haren da hamci kasar isra'ila ta kai kan karamin ofishin jakadancin jimuran musulunci ta iran da ke siriya ma'aikatar harkokin wajen ƙasa rasha da ta buƙaci hamci kasar isra'ila ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da take yi a yankin kudancin asiya ta kuma buƙaci dukkanin ƙasashen majalisar ɗinkin duniya su bayyana matsayinsu a kan yadda hamshi kasar isra'ila take taka dokokin ƙasa da ƙasa a yankin mumtaz zara kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar pakistan ta bayyana cewa hare-haren hamshi kasar isra'ila kan ofishin jakadancin jimhuriyar musulunci ta iran a damascus ya saba dokokin ƙasa da ƙasa janar muhammad riza zahidi da kuma janar muhammad hadi hajj rahimi da wasu mutane biyar tare da su ne suka yi shahada a hare-haren da amurka isra'ila ta kai a birnin damascus a jiya litinin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu sai a saurari shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da muhammad aminu ibrahim kyawo ke gabatarwa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurari don wacin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu zai kawo muku waƙa ne da aka yi ta juyayi gama zagora na shahadar maular muwahidin imamu ali bin abi talib alaihi salam da fatima masu su gyara zama kuma za su jaɗin wannan waƙa ta juyayi da za mu gabatar muku a yi ne lafiya ta musamman kenan da aka yi kan juyayin zagawar ranar shahadar Imam Ali alaihi salam da fatan Allah madaukin sarki ya sanya mu cin cetonsa da na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam zan jalin zamu shirin anan sai a tarayyan wani shiri na gaba da mun ji mu ɗauki da sa shirye-shiryen amma kafin nan amma din kowa da kowa ni ma dugun shi nake cewa ku zama lafiya masu saurari yanzu kuma za mu shiga zango na biyu na shirye-shiryenmu na rana ga shiri na musamman da muke ɗauke da shi dangane da ranakun watan ramadan mai alfarma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم Barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun wata Ramalana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan mutanen da aka musu rangwamen barin yin azumi da irin hukunce-hukuncen da suka hau kansu. Na farko, tsoho da tsohuwa da mai ciwon ƙishin ruwa da yin azumin watan Ramalana zai zame musu wahala da tsanani, wato za su iya yin azumin, amma cikin wahala, to shari'a ta halatta musu barin yin azumin watan Ramalana. amma wajibi ne a kansu su ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabuƙaci. maimakon azumin kowace rana da ba su yi ba, kuma babu ramakon azumin da ba su yi ba a kansu bayan watan Ramalana. Amma idan ya zame tsoho da tsohuwa da mai ciwon kishin ruwa, ba za su iya yin azumin watan Ramalana ba ne kwata-kwata, ko kuma yin azumin zai cutar da lafiyarsu. To wajibi ne su bar yin azumin kuma babu ciyarwa a kansu. Hakanan babu ramakon azumin a kansu bayan watan Ramalana. Na biyu, mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da yin azumin watan ramalana zai cutar da ɗan da ke cikinta hukuncin da ya hau kanta shi ne, ba za ta yi azumin ba amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba wa mabukaci mudu ɗaya na hatsi ka fara rashin yin azumin sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da ba ta yi ba idan kuma yin azumin watan na ramalana zai cutar da lafiyar ta ce to a nan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarar fitar da mudun hatsi a kanta, sai dai bayan wata Ramalana za ta yi ramukon azumin da bata yi ba. Na uku, mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono, wanda idan ta yi azumin wata Ramalana za ta cutar da ɗanta, to hukuncin da ya hau kanta shi ne, ba za ta yi azumin ba, amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabuƙaci kafarar rashin yin azumin. sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da bata yi ba idan kuma yin azumin na ramalana zai cutar da ita ce to a nan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarin fitar da mudun hatsi a kanta amma bayan watan ramalana lokacin da laluranta ta kawu wajibi ne ta yi ramakon azumin da bata yi ba amma idan zai yiwu mace mai shayarwa ta shayar da ɗanta da madara ko nonon da ake tatsowa daga dabbobi matuƙar hakan ba zai cutar da ɗanta ba, ko kuma za ta iya samun wata mace ta shayar mata da ɗan kyauta, ko a kan lada Matukar za ta iya biyan ladan, to bai halatta ta ƙiyan azumi ba na wata Ramalana. Kamar yadda ya halatta ga waɗannan mutane su sha ruwa, wato kada su yi azumin wata Ramalana, saboda rangwamen da aka yi musu, kuma ya halatta gare su su ɗauki matakin yin azumin, matuƙar za su iya jure wahalarsa. amma bisa sharaɗin azumin ba zai cutar da lafiyarsu ba, sai dai wannan rangwame bai haɗa da mace mai ciki da mai shayarwa da yin azumi zai cutar da 'ya'yayensu ba, domin wajibi ne gare su su ɗauki matakin kare 'ya'yayen nasu daga cutarwa, kamar yadda yake wajibi a kansu, su kare kansu daga cutuwa. Mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono. idan suka sha ruwa a watan Ramalana, saboda yin azumin zai cutar da ɗansu. To matuƙar suka yi sakacin yin ramakon azumin watan Ramalana da ke kansu har shekara ta zagayo, wani sabon watan Ramalana ya kama, to wajabcin fitar da kafaran hatsi biyu ya hau kansu. Na ɗaya, yin kafaran shan ruwan azumin watan Ramalana. Na biyu, saboda jinkirin yin ramakon azumin watan Ramalana har wata Ramalanan ta riske su. Na hudu, mutumin da bai yi azumin watan Ramalana ba saboda rashin lafiya da ke fama da shi, bai kuma warke ba har shekara ta zagayo. Wato wani watan Ramalana ya riske shi yana cikin halin rashin lafiya. To hukuncin da ya hau kansa shi ne, ramakon azumin shekarar ta gabata da bai yi ba, sakamakon rashin lafiya ya faɗi a kansa, wato babu ramakon azumin shekarar ta gabata a kansa. sai dai wajibi ne ya bai wa mabukaci mudu ɗaya na abinci maimakon azumin kowace rana da bai yi ba abin da ake nufi da mudu ɗaya na abinci da za a bai wa mabukaci a kowace rana shine kashi uku cikin hudu na kilo guda yanzu kuma za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen ciyar da mabukaci na farko niyyar baiwa mabukaci abincin ta kasance domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukakin sarki ne, wato niyyar ta zame da hilasi na biyu ba wa mabukaci hatsi ba kimar hatsin ba wato ba a baiwa mabukaci kuɗi a maimakon hatsin da za a bashi ya halatta a baiwa mabukaci fiye da mudu guda na hatsi da za a fitar wato idan mutum yana da ciyarwa na kwanaki da dama a kansa misali ciyarwar kwanaki goma to ya halatta ya ba da mudu goma ga mabukaci ɗaya saɓanin kafaran ciyarwa na ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa matuƙar za a samu mabukata guda sittin, to bai halatta a bai mabukaci ɗaya mudu fiye da guda ba. Na hudu, ba a ciyar da mabukaci har ya ƙoshi, maimakon ba shi mudun hatsi saɓanin kafaran ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa ko dai mutum ya bai mabukaci mudun hatsi ko kuma shirya liyafa ya ciyar da shi dafaffen abinci har ya ƙoshi. Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan rabe-raben azumi. Hukuncin yin azumi ya kasu gida hudu kamar haka. Na farko, azumi na wajibi. Na biyu, azumi na mustahabi. Na uku, azumi na makaruhi. Na huɗu, azumi na haramun. Na farko, azumin wajibi su ne kamar haka. azumin watan ramalana azumin kafara azumin bakance wato nazar azumin rantsuwa wato yamin azumin alkawari wato ahad azumin da yake maimakon hadaya a lokacin aikin hajji da azumin ramakon watan ramalana a azumin watan ramalana wajibi ne mutum ya kame daga aikata duk wani abin da ke ɓata azumi daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana bai kuma halatta mutum ya karya azumin ba ba tare da akuwan wani uzuri ba a azumin ramakon watan ramalana ya halatta mutum ya karya azumi kafin gotawar rana wato kafin shigar lokacin sallan azahar amma bayan shigar lokacin sallan azahar bai halatta mutum ya karya azumin ramako ba a azumin kafara bai halatta mutum ya karya azumin ba a lokacin da yake jera azumin wata ɗaya da kwana ɗaya kafin gotawar rana ko bayanta, amma bayan yin azumin wata ɗaya da kwana ɗaya, a sauran azumin kafarar da ya halatta a rarraba su, mutum zai iya kare azumin kafin lokacin gotawar rana, wato kafin lokacin sallan azahar, amma bayan gotawar rana bai halatta ba. a azumin da mutumin ya wajabta wa kansa ta hanyar bakance ko rantsuwa ko alkawari da makamantansu idan mutum bai sanya takamaiman lokacin yin azumin ba to ya halatta ya karya azumin a duk lokacin da ya ga dama kafin gotawar rana ko bayan gotawarta amma idan har ya sanya tsayayyen lokacin yin azumin to bai halatta ya karya ba kafin gotawar rana ko bayan gotawarta na biyu azumin mustahabi wato azumin mustahabi suna da yawa amma shahararru daga cikinsu su ne azumin watannin rajab da sha'aban azumin kwanaki uku a kowace wata azumin ranar gadir azumin ranar haihuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da makamantansu dukkanin waɗannan azumi ya halatta mutum ya karya su a duk lokacin da ya ga dama sai dai banda azumin itikafi shi kan bai inganta mutum ya karya shi ba matuƙar yana son cika sharuɗan itikafi domin ba a yin itikafi sai da azumi na uku azumin makaruhi wato azumin da yake abin ƙi ne mutum ya aikata kuma su ne kamar haka azumin da yaro da bai balaga ba zai yi ba tare da izinin mahaifinsa ba da azumin bako da zai yi ba tare da izinin mai masauƙinsa ba Haka nan azumin ranar da ake kokwanto shin ranar arfa ce ko ranar sallar idi da azumin ranar arfa ga wanda yin azumin zai raunana shi wato zai hana shi gudanar da addu'o'in wannan ranar Na hudu, azumin haramun su ne kamar haka, su ne yin azumin ranar sallar idi babba da ƙarami, wato sallar idul fitir da na adha. Azumin ranakun sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan Zulhajji ga mutumin da yake mina, shin yana aikin haji ne ko baya yi? azumin ranar kokonto shin ranar talatin ga watan sha'aban ne ko ranar farko ne ga watan ramalana a matsayin azumin watan ramalana azumin bakance domin godiya ga Allah saboda aikata wani abu na saɓan Allah, azumin dare da rana a haɗe, wato mutum ya yi niyyar azumin hadda dare, azumin mace na mustahabi da zai tauye haƙƙin mijinta, mutumin da yin azumi zai cutar da lafiyarsa, amma ya yi azumi wato shi ma azuminsa haramun ne. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da biyu a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيهم أبواب فضلك وأنزل عليّ خاطرك ووفقني فيهن لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهن بحبوحات جناتك يا مجيبا دعوة المضطرين يا مجيبا دعوة المضطرين يا الله ka ما min كوفو فين ƙofofin لنكا ka saukar min a cikinsa albarkatocin da ke cikinsa ka taimaka min a cikinsa zuwa ga tafarkin yardanka ka zaunar da ni a cikinsa cikin aljannarka ya mai amsar kiran mabukaci daga ƙarshe nake fatan allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه yanzu kuma ga shirin nan na hasken musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da za mu fara gabatar muku mai taken hasken musulunci inda a cikin wannan shiri za mu dinga taɓo wasu abubuwa da suka shafi hukunce-hukuncen shari'ar musulunci a fagen aƙida ibada mu'amala tarihi da sauran ɓangarori daban-daban na addinin musulunci musamman waɗanda ake da saɓani a tsakanin al'ummar musulmi game da su don jin mahangar malaman musulunci masana da kuma manazarta da nufin samar da mafita da kuma fahimtar juna ni sunusuwunti ne zan jagoranci gabatar muku da shirin da fatan za ku biyo mu don jin abin da shirin namu na yau ya ƙunsa. cikin shirinmu na farko a wannan mako, za mu fara da gabatar muku da batun haɗin kan al'ummar musulmi ne a ƙarƙashin taken shin haɗin kan al'ummar musulmi mafarki ne ko kuma abu ne mai yiwuwa? Hakika al'ummar musulmi na tsananin buƙatar samun haɗin kai a tsakaninsu tare da fahimtar juna, kuma buƙatar samun haɗin kan a kullum ƙara yawaita take yi. musamman ganin yadda makiya musulunci da musulmi suka ɗauki matakan ƙara raba kan al'ummar musulmi gami da ɗaiɗaita su musamman kunna wutar rikici da kashe-kashen rayuka da ɓarnata dukiyar al'umma sakamakon haka ya zame dole a kan al'ummar musulmi su faɗaka tare da farkawa daga barci mai nauyi da suke yi domin 'yantar da kansu daga makircin shaidan da shaidanu masu raba kan al'ummar da ta kasance mafi alhairi a tsakanin al'ummu da suka gabata tabbas idan gaskiya ba ta haɗa mutane wuri guda ba to babu shakka bata za ta haɗa su kuma idan bautar ubangiji mai rahama ba ta haɗa kansu ba to babu makawa bin tafarkin shaidan zai samar da rarraba a tsakaninsu. Idan ni'imar lahira ba ta zaburar da su ba, to shakka babu za su afka cikin jayayya da kawar duniya. Sakamakon haka, waɗannan rikice-rikice na yau da kullum suka kasance daga cikin mugan ɗabi'un masu ɗauke da duhun kai kan kyakkyawar manufar addinin musulunci da hasken shiriyar da ya zo da shi ga jinsin ɗan adam. haɗin kan al'ummar musulmi yana daga cikin muhimman batutuwan da duk wani musulmi mai tsarkin zuciya da kishin addinin musulunci da musulmai yake ƙoƙarin ganin yawon zu a tsakanin al'umma musamman ganin tsananin ƙoƙari da wahalar da dukkan masu neman gyara a fagen rayuwa musamman annabawa da manzanni suka yi a tsawon tarihi na kafa tubalinsa da nufin ƙarfafa zaman lafiya da ruhin ɗan adamtaka kamar yadda babu mai kokwanto kan girman matsayi da muhimmancin samun haɗin kan al'ummar musulmi a mahangar addini da hankali musamman ganin irin yadda koyarwar musulunci ta jaddada yin kira kan samun haɗin kai da fahimtar juna da nufin rayuwa cikin aminci da ƙaunar juna a fili yake cewa rarrabuwan kan al'ummar musulmi da saɓaninsu kan wasu abubuwa marasa tushe da kima a mahangar addini a tsawon tarihi su ne manyan dalilan rushewan ƙarfinsu da afkawansu cikin mummunan ƙangin rayuwa musamman rayuwar wulaƙanci ƙarƙashin mulkin kama karyan maƙiyansu kuma ganin yadda musulmai a kan kansu suke ƙara ruruta wutar rikici da saɓani a tsakaninsu a kullum rana. Hakan ke neman sanya batun samun haɗin kai da dunkulewar musulmai wuri guda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba, amma tabbas ba haka lamarin yake ba. domin matuƙar musulmai suka tsarkake zukatansu tare da yin riko da haƙiƙanin koyarwan addinin musulunci to babu makawa za a samu sauƙin komawa kan tubalin haɗin kan musulmi gami da dawowar ƙarfi da ƙimarsu haɗin kan al'ummar musulmi ƙarƙashin koyarwan addinin musulunci lamari ne da zai ƙarfafa su da zama katanga mai ƙarko gare su tare da ƙarfafa alaƙar zumunci da ƙaunar juna a tsakaninsu yadda babu wani musulmin da zai amince ce da duk wani matakin kaskanta ɗan uwansa ko muzanta shi kuma ba zai taɓa aminta da duk wani abin da zai cutar da ɗan uwansa musulmi ba a fagen rayuwa ta yadda zai so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa inda alaka a tsakanin musulmai za ta kasance tamkar alakar da ke tsakanin sassan jikin mutum sashinsa yana ƙarfafa sashi. Hakika addinin Musulunci ya zo ya tarar da al'ummar Larabawa a wancan lokaci a rarrabe a matsayin ƙungiya-ƙungiya kuma ƙabilu-ƙabilu da rikice-rikice da yaƙe-yaƙe suka yi kamari a tsakaninsu. kuma duk da kwarya-kwaryan haɗin kai da fahimtar juna da ke tsakaninsu a wasu ɓangarorin rayuwa, amma zukatansu suna ɗauke da gaba da ƙulli kan junansu. don haka ruhin rarraba da rashin fahimtar juna sun fi tasiri a tsakaninsu sai addinin musulunci ya zo ya haɗa zukatansu waje guda tare da wanzar da haɗin kai da fahimtar juna a tsakaninsu a ƙarƙashin aƙidar imani da samuwar abin bauta guda mai girma da buwaya sakamakon haka babu dalilin da zai sanya tunanin cewa samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin al'ummar musulmi lamari ne da ba zai yiwu ba tare da ɗaukansa a matsayin mafarki da ba zai taɓa gudana a fagen rayuwar al'umma ba haɗin kan al'ummar musulmi shine tushen fahimtar juna da wanzar da ruhin taimakekeniya a tsakaninsu tare da kawo ƙarshen rarrabuwarsu domin mai da su al'umma da take matsayin jiki guda duk da saɓanin tushe zuriya harshe launin fata yanki da sauransu tabbas Samun haɗin kai wani muhimmin al'amari ne ba kawai a tsakanin al'ummar musulmi ba, saboda bukata ce da ta haɗa dukkanin jinsin ɗan adam a matsayinsu na halittu masu ɗauke da ruhin ɗan adamtaka da nufin kaiwa ga cikakkiyar manufar samuwarsu a kan wannan doron ƙasa. hakika haɗin kai musamman a tsakanin musulmi shine tushen ƙarfi da ɗaukakansu gami da cimma nasararsu a fagen rayuwa kuma haɗin kai garkuwa ne da zai hana makiya kusawa a tsakaninsu ko samun damar cutar da su a fagen rayuwa sakamakon haka haɗin kan al'ummar musulmi wajibi ne daga cikin wajibai da shari'ar musulunci ta shimfiɗa kamar yadda alƙur'ani mai tsarki a mafi yawan umarni da haninsa yake magana kai tsaye ga mutane a matsayinsu na al'umma ba mutum guda ba saboda mutum guda wani ɓangare ne na mutane da suke matsayin al'umma yana daga cikin hikimar alkur'ani mai tsarki na ba da muhimmanci wajen gabatar da mafi yawan hukunce-hukuncensa kan gungun mutane ba mutum a matsayinsa na mutum ɗaya tilo ba saboda alkur'ani bai buƙatar janye mutum daga cikin rayuwar al'umma domin bai taɓa yiwuwa mutum ya gudanar da harkokin rayuwarsa shi kaɗai ba tare da neman tallafi da gudumawar jama'a a matsayinsu na al'umma ba har ila yau a fagen hukunce-hukuncen shari'a ana samun hukuncin shari'a da ke zuwa da sigar mutum ɗaya tilo amma hakan baya nufin hukunci ne da ya taƙaita a kansa shi kaɗai. iyaka dai hukunci ne da ya game duk wani jinsin ɗan adam mai ɗauke da irin wannan hali da ɗabi'ar da hukuncin yake magana a kansa alƙur'ani mai tsarki da ɗaukaka ya yi umarni da haɗin kai a tsakanin al'umma tare da faɗakar da jinsin ɗan adam kan hikimar hakan a ayoyi da dama misalin ayar cikin suratul ali imran da ke bayyana cewa kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kuma kada ku rarraba kuma ku tuna ni'imar Allah a gare ku a lokacin da kuka kasance maƙiya sai Allah ya sanya soyayya a tsakanin zukatanku saboda haka kuka wayi gari da ni'imarsa kuna 'yan uwa kuma kun kasance a kan gaɓar rami na wuta sai ya kubutar da ku daga gare ta kamar haka ne Allah yake bayyana muku ayoyinsa watakila za ku shirya nan, fiyayyen halitta manzon tsira Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana fayyace cewar misalin muminai a fagen soyayya da jin ƙai da kuma tausayi a tsakaninsu kamar jiki guda ne idan wata gaba ta jikin ta koka to dukkanin sauran jikin za su ji wannan raɗaɗi da rashin kwanciyar hankalin sakamakon haka addinin musulunci yana ƙoƙarin ganin haɗin kai a tsakanin mabiyansa ya haifar da kyakkyawar alaƙar 'yan uwantaka a tsakaninsu domin samun ƙarfi da matsayi a fagen rayuwa tare da kaucewa matsalar rarraba da rushewa musamman bayan jayayya da husuma kamar yadda addinin na musulunci yake jaddada yin kira ga mabiyansa kan sasanta tsakaninsu domin warware duk wata matsalar rashin fahimtar juna da za ta raba kawunansu. alkur'ani mai tsarki yana bayyana mabiyansa da cewa iyaka dai muminai 'yan uwan juna ne saboda haka ku sulhunta tsakanin 'yan uwanku biyu inda a cikin wannan ayar alkur'ani mai tsarki yake kira muminai kan shiga tsakanin bangarori biyu da suka samu saɓani a tsakaninsu da nufin ɗinke barakar saɓanin da ta kunno kai domin kada su afka cikin masifar rabuwan kai tabbas A tsakanin al'ummar musulmi akwai wasu mutane da suke ɗaukan kansu a matsayin malaman addini kuma masu ɗauke da ra'ayin kunna wutar rigima da rikici a tsakanin al'ummar musulmi musamman raba kansu ta hanyar bijiro da wasu 'yan saɓanin mahangar fikihu ko aƙida tare da tada jijiyar wuya a kai lamarin da ke kai ga ɓullar rashin jituwa da fahimtar juna a tsakanin mabiya watakila ɓullar kafirta juna da gaba sakamakon haka dole ne al'ummar musulmi ta guje wa masu ɗauke da irin waɗannan gurɓatattun tunani tare da rashin tasirantuwa da maganganunsu saboda maganganu ne da za su cutar da addinin musulunci da musulmi a fili yake cewa addinin musulunci ya ɗauki duk wani matakin magance bullar matsalar saɓani da rarrabuwan kai a tsakanin musulmi ta hanyar jaddada muhimmancin kare haƙoƙin juna tare da hani kan duk wani abin da zai rusa alaƙar 'yan uwantaka a tsakaninsu kamar munanta mutum ta hanyar ƙudurta mummunar manufa kansa a cikin zuciya ko harshe ko kuma gaba misalin ƙudurta hasada da ƙiyayya kan mutum a cikin zuciya ko matakin ƙirƙirar ƙarya da ƙage da furta muggan maganganun ɓatanci da muzantawa kansa ko kuma ɗaukan matakin wuce gona da iri kan mutum da ƙwace masa haƙƙi da sauransu ya zo cikin ruwaya cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana fayyace hanyoyin ƙara ɓullar soyayya da kusanci a tsakanin al'ummarsa da cewa ba za ku samu aljanna ba har sai kun yi imani kuma ba za ku yi imani ba har sai kun so junanku ashe ba zan shiryar da ku zuwa ga abin da idan kuka aikata shi za ku samu wanzuwar soyayya a tsakaninku ba wannan abu shine ku watsa sallama a tsakaninku hakika ɗabi'ar yin sallama a tsakanin mutane tana gagarumin tasiri a nan ne za mu ji zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro sai a gya zama domin a yi sauraron wasan kwaikwayon nan na siddiqatul kubra rayuwar ma'abuciyar gaskiya assalamu alaikum ya ku masu saurare kuma muna lalle marhaban da ku kuna tare da mu ne a cikin wannan sabon shiri na wasan kwaikwayo wanda za mu kawo muku tarihi mai cike da haske na macen da ake yi wa lakabi da mahaifiyar babanta wanda shine shugaban annabawa kuma mahaifiyar zababbin bayan allah wacce ita ce fatima zahara tsira da amincin allah su tabbata a gare ta da mahaifanta da mai gidanta da kuma 'ya'yanta Maraba da ku masu saurare da kuke tare da mu a cikin wannan shiri na tarihin Fatima da matsayinta wanda kuma an ɗauko shi ne daga ingantaccen tarihin musulunci. Za mu fara shirin ne daga lokacin da ya biyo bayan auren mahaifan Fatima mai albarka, uwar mummunai, ma'abuciyar tsarki Khadija Kubra da kuma shugaban dukkan halittu baki ɗaya. ma'abucin gaskiya da rikon amana al-mustafa tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa wannan auren mai albarka wanda mala'ikun da ke sammai suka yi farin ciki da shi sai dai ya wa wasu mazauna doron ƙasa da suka fifita da wama a duniya sannan suka biye masun zuciyarsu kuma hasada da ƙiyayya suka mamaye zukatansu زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي بنت الرسول منيتي في ودها سعادتي بنت الرسول منيتي في ودها سعادتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي أم البتول الطاهرة قامت لله شاكرة نفيسة ميكي فاروا نغا كنا cikin damuwa فرامني ميكي me ke damun ki ne ya جين munya ba na jin daɗin damuwa da nake ganin ki a cikin ayan kwanakin nan kada ka damu ya kai ɗan kawuna ba na cikin damuwa kada ka damu ya kuwa ba zan damu ba ya ke umar hayar ba ki san cewa duk wani abu da ya cutar da ke iya cutar da ni ba ki ba labarin abin da yake faruwa me yasa kike ɓoye abin da yake damun ki babu abin da nake ɓoye maka ya kai abdulhair ina cikin damuwa ne saboda yadda naga manyan matan ƙureshawa suna takura ma ƙawata ma abuciyar tsarki kina nufin khadija el Koyalad? wacce mace ake kira da ma'abuciyar tsarki idan ba ita ba ƙureshawa sun ɓata sunan ma'abuciyar tsarki saboda sun amince da cewa suna da zurfin hankali da cikar halitta da kyakkyawan hali to amma kuma dukkan da haka wannan matar ce suke takura ma a yanzu me ke faruwa ne ya nafisa yi magana mana ya ke el kawuna me nufi da cewa suna takura mata hassara da shawa suke wa Khadija ma abuciyar tsarki saboda ta auri Muhammadu ɗan Abdullahi shi ne abin da yake damuna Muhammadu mai gaskiya kuma mai rikon amana shine mafi haske a tsakanin Banu Hashim kuma wanda yi dukkan Larabawa kyawun halaye wani abu ne kuma zai damu Khadija bacin ta rabota da arwarsa haka yake kamar yadda ka faɗa ya Abulhair sai dai kwanaki kaɗan da suka gabata na haɗu da Hindu 'yar Utuba he na ganta tana cikin bakin ciki mai tsanani tana kuma kushe Kadija. tur da ke Hindu saboda mai zaki dinga kushe Kadija wadda take ma'abuciyar tsarki a tsakanin kureshawa. kai Nafisa ki daina yaban kadija El Kuilat kina mata irin wannan yaban kamar kin mance da zagin da take ma manyan matan Kureshawa. tur da ke Hindu El Wutuba wani irin zagi ne kike rayawa da cewa ta musu na rantse da ubangijin Kaba ba ta ba mutanen ta wani abu ba in ba alheri ba kina kare ta ne saboda ƙawalki ce kai hadda ke ma ta haɗa baki wajen janyewa manyan matan Kureshawa abun kumya suka da kike ma el kwaidad kwarai ta yi yawa ni ma biki kyale ni ba ya hindu to sai ki wada abun kumyar da kuma zagin da kike rayawa abin janyo ma ƙureshawa ya ke matal harab tur da wannan abin da kike faɗa ya hindu tur da ke yaɗi yalminya kin taimaka mana a arman Khadija da Muhammadu ke da ita kun jayo mana abun kumya da kuma zagi abun kume da kuma zagi a cikin auren da mutane biyu da suka dace da juna suka yi wato Khadija mai halin kwarai kuma da Muhammadu mai halin kwarai shin akwai wani zagi kuma da abun kumya da ya huce a ce Khadija ta kauce ma al'adar manyan matan Kureshawa ta cewa ba za su armi wani mutum ba sai wanda ya daidai da su a dukiya kuma da kwatso ta auri marayan Banu Hashim wanda yake talaka alhali ita ce mahi dukiya a cikin matan Kureshawa saboda haka ta arzuta shi da dukiyarta jam wato dama wannan shine abin da ke bakamta miki rai eh hindu tun da ke hindu ya yi gidan utuba ai mutum irin muhammadu ba a yi bata shi da talauci rantsuwa da ubangijin kaba shine mafi wadatar kureshawa ta halaye da kuma kame kai haba nafisa ki daina wannan zancen na rantse da gumaka lata da uza muhammadu bai armi khadija ba sai saboda kwaɗan dukiyarta ba wai saboda yana son ta bane wannan maganar dan uwanki Shaiba ce kike maimaitawa domin kwa Khadija ta iya yarda ya aure ta saboda tana da masaniya akan cewa yana so ya mallaki dukiyar ta ne Shi shine yasa yake jihon Muhammadu mai rikon amana da wannan cutar da yake da ita Shin kina nihin cewa wannan cutar da kwaɗan dukiya ta kama dukkan manyan mutanen Kureshawa da suka so su auri El Kwelat sannan ta kisu ta zaɓi marayan bani Hashim. Babu wanda ya dace da ita a tsakankaninsu in ba Muhammadu ba. Muhammadu ma abucin gaskiya domin ita tsarkakakkiya ce. Ke yalminya, a ce min da gani, kina ƙara cusa mini bakin ciki da ta mini zuciya. Zan ci gaba da ziga manyan ƙureshawa, matansu da mazansu, a kan su yanke fidda da Khadija da Muhammadu. Na rantse da gumakan Lata da Uza, ba zan daina haɗa da ita ba. mutakal ina raye. زهراء anti farhati, زهراء fiki bahjati, Zahra'u anti farhati, الرسول منيتي في ودها سعادتي بنت الرسول منيتي في ودها سعادتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي مولدك إذ رفرفا ذا قلبي نحوكم هفا تحيتي فيها الوفا الوفا يا أهل بيت المصطفى مولدك إذ رفرفا ذا قلبي نحوكم هفا تحيتي فيها الوفا يا أهل wannan shine abin da ya bakantawa Nafisa yar munyarai tana jiwa kawarta Khadija tsoron cutarwa da manyan matan Qurayshawa za su yi mata domin kuwa tana da masaniya akan yadda Hindu matar Abu Sufyan take cike da ƙiyayyar Banu Hashim a cikin zuciyarta ta faɗa wa mijinta mai sanyin hali abin da yake damunta yake kuma ɓata mata rai tana jin cewar kamar ta taimaka wajen jefa khadija cikin hatsari saboda ta taimaka mata a aurenta da muhammadu wani irin martani mijinta ya maida a lokacin da ya ji labari قلبي وروحي كوس حبك يا خير النساء ملأت قلبي وروحي rantsuwa da ubangijin kaba wannan labari da naji daga bakinki yanzu yanzu nan ya ummul hayar ya sa kaunar da nake miki ta riko alƙawarin da ke da shi a kawancanki da Khadija ma abuce tsarki kuma matan Muhammadu mai gaskiya yana da kana so ka sa in ɗauke hankali na daga wannan batun ne da wannan zancen da kai rantsuwa da ubangijin kaba ba abin da nike ni kenan ba ya Umar hayar in faɗa miki gaskiya kin sa na ji daɗi a cikin zuciyata saboda yadda kike ƙaunarta da kuma yadda kike tsoron kada hindu da ƙawanta su cutar da ita abin da yake damuna ya abul hayar shine yadda na zama dalilin cutar da ita da mazan mazansu da matan su ke yi ki daina magana aike sunanki na umarar ya dace da ki domin kina kokarin aikata alheri ta hanyar haɗa mutanen kirki a wuri guda da ubangiji kaba yake so kuma shi ne zai kare su ubangijin kaba ya kare su daga kowane irin shiri na hindu da mutanenta zai cikin rasa ya umar hayar yan saki saki bani labarin kokarin da kika yi wajen hada arman khadija abuce tsarki da kuma muhammadu mai halin kwarai ya ku yan uwa maza da mata za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri mai taken ma'abuciyar gaskiya mai girma za mu saurari yadda aka yi auren mahaifanta masu tsarki tsira da amincin Allah a gare su da iyalan gidansu tsarkakakku har ya zuwa lokacin haduwa ta gaba a nan muke yin ban kwana da ku wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu يا بنت خير من سجد فيك القلوب تتحد زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي بنت الرسول منيتي في ودها سعادتي بنت الرسول منيتي بودها سعادتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي زهراء فيك بهجتي زهراء أنت فرحتي to yanzu ga shirin nan namu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci da sashen Hausa na muri Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran ke gabatar muku. Idan ana so a kasance tare da mu a cikin wannan shiri a kowane lokaci tare da samun matanin da muke amfani da shi, za a iya a ziyarci shafinmu na intanet sannan kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha ɗaya. A makon da ya gabata, kun da riga kun ji cewa Muhammadu da Ramin da Sa'idu sun ƙudiri aniyar tafiya wurin sayayya domin sayan wasu kayayyakin abinci a babban shagon sayar da kayayyaki. Amma Sa'idu ba zai samu halin zuwa tare da su wajen wannan sayayya ba akan haka ya buƙaci muhammad ya masa sayayya a maimakonsa saboda haka muhammad da sa'id ga yadda tattaunawarsu ta kasance idan akwai alƙalami da takarda a hannun masu saurare sai a rubuta muhimman abubuwan da muka faɗa domin sake maimaita su daga baya amma kafin a tattaunawar ta kasance sai an saurari kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar tare da A امروز ایو a از ظهر بیان از ظهر به کجا؟ زوا انا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو موکه زوا فروشگاه گورن سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورن سید دا کتاب فروشی شاگون سید دا لطفه ما نمی رویم مو با مزوا سوپرمارکت شاگون سیر دا کای یکی چیزی ونه ابو تو می خواهی کی ککی بکاتا من فکر می کنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قوان کازا بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا ده من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتما تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا سی تو زحمت میکشی کی کناین این دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد Shi ya buga wayar tarho. U saloom, rasuwan! Shi yana isar da gaisuwa. Sa'at canz. Karfe nawa? Takriban. Kusan. Sa'at. Karfe. هشت تکوس بیست دقیقه منتی اشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپه تکوس دمنتی اشرن الان ینزو در اچیکن در مصر امسر آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنی تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات domin yin hutu. Sol. Shekara. Har sol. Kowace shekara. To madalla bayan da aka saurari kalmomin kamar yadda aka ji su yanzu kuma sai a gyara zama da kyau domin a ji tattaunawar Muhammadu da Sa'idu. Muhammad, شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ به فروشگاه می رویم به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم حتما من برایت می خرم خیلی ممنون زحمت می کشی To bayan da aka saurari wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'id kalmomin da suka yi amfani da su da la'akari da ƙarshen jimloli yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin a saurari tattaunawar amma da fassararta. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده نی به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر دا لطپی نه ما به کتاب فروشی نمی رویم ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون ده لطفه با. مو زام جه شاگون سیر ده کای یکی نه. کی کنا دا بکات روانه ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن اینا سن ین کازا da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat haram. Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. Kana yin ɗabainiya To an ji yadda tattaunawar ta kasance dai da kyau tsakanin su. Ya wannan tattaunawa ta kasance? Ina tunanin wannan tattaunawa ta kasance da sauƙi matuƙa ga masu saurare. To a ƙara sauraren tattaunawar kamar haka. محمد شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟ محمدو کی ایو باین از ظهر انا زاک تپی به فروشگاه می رویم زن تپی ورن سیده سیده نی. به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟ اونه ورن سیده سیده زاک تپی زاک تپی ورن سیر دا نه نه ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟ آ مو بزام جه شاگون لطفی لطفه با. مو زام جه شاگون کای که یکی نه. کی کنا بکات روانه ابنه؟ آره فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم. ای اینا تنانن ina son ƙwayayen kaza da kuma ɗaurin ciku guda ɗaya. Hatman, man barayat haram. Tabbas, zan sawo maka. zahmat mi زحمت Na gode. kana yin ɗabainiya? Sa'idu ya tuna cewa a yau Baba Muhammadu ya bugo wayar tarho daga haɗaɗɗiyar daular larabawa, amma shi ya tafi wurin aski, saboda haka sai a saurari yadda wannan lamari ya kasance, domin kuwa ya ce ma Muhammadu. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند اه ساعت چند؟ فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود او از مصر زنگ میزد؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند تو یانزو یعنی کما سی اقار سورارن wannan tattaunawa amma a wannan karan tare da fassararta. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند لله بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند هبا کرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت 8 و 20 دقیقه بود. این تنانم کسان کرپی تکوز دمینتی اشرن نه. او از مصر زنگ میزد. شی یا بگو ویر ترهو نه دگه مصر؟ نه. پدرت گفت آنها الان در امارات هستند. آآ بابان که یا چی؟ سو اهلین ینزو سنا دیر دولت لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند ای سو اکووت شکره دومین هوتو سنا تپیا هددیر دولت لارباوه To bayan da aka saurari wannan bangare na tattaunawa tsakanin Muhammadu da Sa'idu, to sai kuma a saurari kalmomi da jimloli sabbi domin kuwa an riga an ji wasu muhimman kalmomi da suke amfani da su waɗanda sabbi ne ga masu saurare. Saboda haka sai a ƙara saurarawa da kyau ga wannan tattaunawa kafin mai ban kwana da ku. راستی پدرت امروز تلفن کرد سلام رساند للی بابنکا یا بگو ویر ترهو یا کما اسر دگی سوا اه ساعت چند؟ هبا گرپی نوا فکر می کنم تقریبا ساعت هشت و بیست دقیقه بود اینا تنانم کسان گرپی تکوز دمینتی اشرن او از مصر زنگ میزد؟ شی یا بگو ویر ترهونه دگه مصر؟ نه پدرت گفت آنها الان در امارات هستند آ بابان که یا چه سو اهلین ینزو سنا دیر دول لارباوانی بله آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند. ای سو اکووت شکره دومین هوتو suna tafiya haɗaɗɗiyar daular larabawa. To madalla, to jama'a masu kafin mu ida karkare shirin namu baki ɗaya mai ban kwana da ko sai an ƙara sauraron wasu kalmomi da muka yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar haka. امروز ایو بعد از ظهر بیان از ظهر به کجا زوا اینا شما می روید کو کوکه زوا ما می رویم مو موکه زوا فروشگاه ورنگ سیده سیده ب زوا فروشگاه کتاب ورنگ سیده لطپی کتاب فروشی shagon sayar da littafai. Ma nemi ravim. Mu ba mu zuwa. Supermarket. Shagon sayar da kayayyaki. Cheesy. Wani abu? To mi Kai kake bukata. Man. فکر می کنم نی اینا تنانن چند نوا تخم مرغ قوان بسته دوری پنیر چکو یک بسته پنیر دورن چکو گودا دایا من لازم دارم نی اینا دا بکاتا تو لازم داری کی کنا دا بکاتا حتما تبس برای تو گریکا من میخرم نی اینا سی تو زحمت میکشی کی کناین دوینیا خیلی ممنون نگودی سوسی پدرت بابنکا او تلفن کرد شی یا بگا ویر ترهو او سلام رساند شی ینا اسر ده گیسوا ساعت چند قرفه نوا تقریبا کسان ساعت قرفه هشت تکوس بيست دقيقة منتي الشرن ساعت هشت و بیست دقیقه کرپه تکوس دمنتی اشرن الان ينزو دار اتكين در مصر ا آنها هستند سو سونه آنها نیستند سو با سو بنی تعطیلات رانکون هوتو برای تعطیلات دومین یون هوتو سال شکره هر سال kowace shekara. To madalla, to jama'a masu kafin mai ban kwana da ku dai. kamar yadda muka sha faɗi masu so su samu matanin da muke amfani da shi a wannan shirin namu na mu koyi harshen farisanci za su iya su ziyarci shafin na intanet domin samun wannan matani kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata da ke cikin mako ta jama'a masu saurare a nan makawo ƙarshen shirin namu sai mako na gaba amma kafin wannan lokacin a madadin muhammadu da hajjifur da haɗa shirin a fefe ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba thank you yanzu kuma ga maimacin labarin duniya mataimakiyar Jaka da jimhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ya gudanar da taron gaggawa dangane da hare-haren ta'addanci wa'anda jiragen yakin hamsin ƙasar isra'ila suka kai akan ƙaramin ofishin jakadancin ƙasar da ke birnin damascus babban birnin ƙasar syria wanda ya kai ga shahadar manya-manyan jami'an dakarun irgc wa'anda suke cikin wurin kamfanin dilancin labarun irna na ƙasar iran ya nakalto zahra irshadi tana bayyana haka a cikin wata wasiƙa da ta rubuta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da kuma shugaban kwamitin tsaro na yanzu jami'ar dimulmasiyar ta kara da cewa hare-haren na jiya litinin a kan karamin ofishin jakadancin iran a birnin damascus ya rusa ginin ofishin mai hawa shida ya kuma kai ga shahadar janar muhammad riza zahidi da kuma janar muhammad hadi hajj rahimi da kuma wasu mutane biyar tare da su ta ce hare-haren sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kan diplomasiya da kuma ma'aikatan diplomasiya wanda suka hada da dokar diplomasiya ta vienna ta shekara 1961 da ta shekara 1963 da kuma wata dangane da wannan na shekara ta 1973 irshadi ta kammala da cewa ta buƙaci kwamitin tsaron ya yi tir da hamci ƙasar isra'ila kan keta wa'annan dokoki a lokacin da akwai yiwuwan yakin da ta kunna a yankin yana iya yaduwa sannan ta kammala da cewa iran tana da haƙƙin mai da martani a duk lokaci da ta ga ya dace da kuma wurin da ya dace jiragen yakin kawancin amurka da birtaniya a tekun maliya sun kai sabbin hare-hare a yankin attahaita na lardin hudaida da ke yammacin kasar yemen a safiyar yau talata kamfanin dillancin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa har yanzu ba a bayyana irin asarorin da hare-haren suka jawo ba kasashen amurka da birtaniya dai sun samar da kawance na wasu kasashe a cikin tekun maliya don abin da suka kira dawo da zaman lafiya a mashigar ruwa ta babul mandab na kasar yemen ga jiragen ruwan hamci kasar isra'ila da haka muka zo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a cikin wannan fitowar sai da kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya.